بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى مجين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كرتمنا رياض الصالحين na alimam Abu Zakariya An-Nawawi yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari daidai kuma muna cikin babu a ba'fatil muslimina na walfukara kamili wato babin da ke bayani dangane da falalan wato rauna na musulmi da kuma fakirai waɗanda ba su shahara ba waɗanda ba su da suna waɗanda ba a jinsu za mu tashi wa an abi ta radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kala innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminu al-azimu yawm al-qiyamati la yadinu 'inda allahi janaha ba'uba mutafaqun alayhi wa ana hadithin daga abu huraira radiyallahu anhu allah yadlish an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama qala yati إنه ليأتي الرجل الثمين العظيم يوم القيامة إنه يند شأن دلمر يكي ليأتي الرجل الثمين wallahi mutum yakan zo a saminu mai kiba al'azimu mai girman ɗaukaka a duniya yau malkiyamati ranar alkiyama amma la ya zinu inda nauyinsa zai kai fuffukin sauro ba darajansa ba za ta kai darajan fuffukin sauro ba a wajen ubangiji ta ala rana alkiyama muttafaqun alaihi bukhari da mutum suka rawaito hadisin idan an ce mutum mai daraja mai kiba kaga zai kurjini a duniya kenan don da ya gan shi ya ga ya ga babban mutum ake ga tsawo ga kiba kuma ga ɗaukaka to nan a nan duniya ne amma a lahira ba wannan ake dubawa a lahira darajar mutum ita ce imaninsa da tsoron allansa inna akramakum indallahi atqakum saboda ar-rajul azim ay azimul qadri fi mutum mai girman daraja a duniya zai iya wa ɗaukaka ce kawai ta duniya ba ɗaukaka ce ta lahira ba A sami mai kiba dogo mai kiba wannan kwarjini ne na duniya ba lalle ya zama irin na lahira ba to idan bai da imani ko bai da tsoron Allah sai ya zo ranar alkiyama ko nauyin fuffukin sauro bai zai yi ba idan an sa shi a sikiri darajansa ba za ta kai kiman fuffukin darajan fuffukin sauro ba ranar alkiyama saboda mai saboda rashin imaninsa saboda rashin wato tsoron Kura saboda idan kana son kai nauyi ranar aljiyama, kai daraja kai kima to shine ka zama mai imani da tsoron Allah gurgudun imani ka gurgudun nauyinka gurgudun imani ka gurgudun darajanka a cikin suratul kafi ubangiji ta lace kul hal unabbiukum bil aktharina amala الذين ضل سعيهم في dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الله تعالى ce ba zan ba ku labarin waɗanda suka fi kowaɗanne asaran ayyukansu ba ranar alkiyama su ne waɗanda ayyukansu suka zama ɓatattu anan rayuwarsu ta duniya amma a tammanin su kyawawan ayyuka suke yi su ne wa'inda suke tamanin suke kan bata kuma suna tamanin suna kan shirya saboda shaidan ya kawata musu batan sai suka dauke ta ita ce shirya wannan su suka fi kowa asara ranar alkiyama ba su da sakamako na ayyukansu ba su da lada na ayyukansu domin ayyukan bata suke yi a zatonsu kuma ayyuka ne na shirya suna kan kafurci a zatonsu kuma kafurcin shine daidai ba imanin ba suna kan bidiyoyi a zatonsu bidiyoyin su ne daidai ba sunna ba waɗanda sun yi asaran ayyukansu gaba ɗaya ranar jama ba za su samu lada ba ubangiji ta lace waɗannan su ne wanda suka kafurcewa ayoyin ubangijinsu da haɗuwa da ubangijinsu sai ayyukansu suka lalace sai ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za mu tsayar musu da wani abu ba ranar alkiyama wato ba wani nauyi da za su yi ranar alkiyama ba wani kima da za su yi ranar alkiyama fanko ne kawai ta gina ne bata shiga ba komin girmansa komin ɗaukakarsa a nan duniya idan je lahira zai rena kansa shi sa masu jiji da kai masu girman kai wanda suke gani sun samu ɗaukakan duniya alhalin babu imani babu tsoron Allah to za su rena kansu ranar alkiyama za su gane cewa su ba komai ba yasa zo a hadisi hadisin Tirmidhi hadisi Hasan manzo sun ya ce yuhsharu al-mutakabbiruna yawm alqiyamati amsal azzarri zarri fi suwar ar-rijal yaghshahum adh-dhullu min kulli makan za a tashi masu girman kai ranar alqiyama kuma za a tashe su ne misalin kaman ƙwayan zarra yan kanana haka kaman ƙwayan zarra wanda kaskanci yake lullube su kaman ƙwayan zarra suke a suran mutane kaskanci yana lullube su ta kowane ɓangare, ana tattaka su abin da ya sa shi mai girman kai mai jiji da kai yana da ɗagun kai ne yana so ya zama yana sama da kowa ne kawai yana gani shi ya fi kowa to ranar kiyama sai a mai da shi ƙwayan zarra kamar kiyashi sai a dinga tattake shi ana wucewa kaga ƙarshen walakanci kenan ƙarshen shi shine zama za a iya taka a wuce to haka ubangiji ta'ala zai mai da su ranar kiyama girman kai ko shi ne cin gaskiya da walakanta mutane al-kibru batsarul haqqi wa ghamdun nas a ga maka gaskiya ka ki karba to da kana jiji da kanka ka rena mutane ba kowa ba ka daraja shi ba ka ba shi kima kowa ba komai bane walakantacce ne kai ne wani abu duk walakanta jama'a mai kin gaskiya to shi da mai girman kai shi kuma Allah ta'ala zai walakanta shi ranar alkiyama Allah ta'ala ya haramta masa izza da ɗaukaka rana tsiyama saboda rashin imaninsa amma idan mutu yana da imani da tsoron Allah ko da shangel-shangel ne komin ƙanƙan komin sirantakansa komin gajikansa idan ya je lahira kuma zai yi nauyi zai zama wani abu kamar yadda ya tabbata hadisi ingantacce hadisi ma Ahmad da wasunsu da wasunsa wata za su ma ya aiki abdullahi bin mas'ud da zai kawo masa abin nan wani dan itace itacen na arak ne wato na aswaki to mutum ne wanda yan kafafuwansa yan sirara shi gajeren mutum ne mai siraran kafafuwa to yana tafiya sai iska sai ta dan daga zanin sa haka sai sai sai sai sai ta bayyana kobbin sa to daga cikin sabbai suka ga sirantan wannan kobrin nasa sai suka kawo masa dariya suka kama masa dariya manzon sama ya tambaye su yace akan me kuke masa dariya suka ce ni dikkati sakai saboda siran tammakin yamansa kwabinsa yan tsirara yan kafafuwa ya sa mace masa dariya to sai manzon sama ya ce innahuma la asqalu fi mizani min uhud yace wallahi kafafuwan abdullahi bin mas'ud wallahi ranar kiyama in an sa su a sikeli sun fi dutsen udu nauyi me ba su nauyin saboda imanin da yake dauke da shi wancan katon mutumin da yake ba imani kun ga kofuffuken sauro bai kai nauyi ba shi kuma wannan da yake yana da imani ga shi mutum ne gajere mai sira mai siraran gabbai amma kuma nauyinsa a sikeli ya kai nauyin dutsen uhudu manzala sa ce ta ku daina masa dariya Wutarwa ya ce laqad ikhtabtahu kuma kai kai da kai da kake masa dariya kai da ka zo kana faɗan yayin da kafafuwansa suke saka mutum yakan samu matsayi a wajen Allah ta'ala da tsoron Allahnsa ne ba wai da ginin cikinsa ba inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah ta'ala baya duba suran jikin mutum da dukiyarsa yana duba zuciyarsa ne da ayyukansa zuciyarka mai kyau ne aikinka mai kyau to shine matsayinka amma don Allah ta'ala maka kyakkyawan kira a da ai ba shawara yi da kai maka wannan ba kai ma ka ganka haka ne wannan ba na cewa wai shine matsayi a wajen Allah subhanahu wataala ko Allah ta'ala baka dukiya mai yawa ai ba ka fi kowa imani wani ba ka fi kowa son Allah bane ba Allah ya fi son ka bane ya baka wannan da sai bawa annabawa su fi na kowa saboda haka wannan duk ba shine ma'auni ba ma'auni shine imanin ka da ayyukanka wato ainihin kyawawa to anan dai hadisi yana nuna mana wato mutum zaka iya ganin sa ba komai ba kaman bai kai wani abu ba amma kuma yana da matsayi a wajen ubangiji subhanahu wata'ala an yi misali da fuffukin sauro saboda sauron ma ganin zama ma aiki ne wani sana ce fuffukin sa maka misali da ba'uba ba'uba ne ɗan ƙaramin sauro wanda ya kaji ji ka kawai ko ka ji ya cije ka shi ake misali da shi kaga to ko fuffukin wannan ɗan ƙaramin sauran da ganin sa aiki ne a wurinka to bai kai ba dan inda manyan sauro ne sai Allah ya ce abu za su sai ce bakka janaha bakka bakka shine katon sauro wanda kana iya ganin sa wannan ya sauka a jikinka zaka ce ga sauro nan kana kore shi kana share wannan ya ba ce masa ba'uba ana ce masa bakka bakkatun kenan wal baqu aibun min uyubi duri wa tujibu radda ala al mashhuri حديث نقبوا عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم متفق عليه وانا حديث بخاري ده مسلم سكر وتوش حديث وعنه أكتفه لقى أبو هريرة كنا أن امرأة سوداء حقيقة وتماتا بكح in أنت ماتا mata kaga anan ma wani abu ne mai rauni ba a ce wani namiji ba ba a ce wani mutum ba kaga sai ka ce mata sannan ko aka ce sauda a baka kaga ba balarabiya ba ne ba ko kuma yin balarabiya ne ma ba fara ba ci, ba ja ba ci. kenan mace ce wanda ba za ka ɗauke ta wani abu ba ne ita ba za ka ɗauke ta wani abu ba kanat taqummul masjida ta kasance tana share masallaci aikin ta sharan masallaci in ga mutum ya share masallaci da safe da ranar da yamma ai ba za ka dauke shi wani abu ba miskini kenan ba wai yana ofis dinsa ko shagonsa ba ko kamfaninsa ba tana sharan masallaci sai ce au shaban ko kuma wani matashi ne maimakon wata mata baka wannan riwa ne daga abin nan shakka ne sabid yayi daya daga cikin masu ruwaito hadisin shi yayi shakkan wannan mace ce baka aka ce ko kuma matashi ne amma zai ya ruwaito hadisin ta wata hanyar cewa ba tare da shakka ba wata mata baka so da ce a jari da cewa mace ce kenan fa faqadaha maza sun sai ya neme Teresa ta wato in ya zo masallaci yana ganin tana shara sai dai na ganin ta tana zuwa sharan fa الله صلى sallallahu alaihi وسلم fa عنها anha sai يا ya labarin wanci au anhu ko ya labarin wani wannan yana daga cikin makarimul akhlaq idan kana tare da mutum in baka ganshi baka tambaya yana cikin kyawawan ɗabi'u Wani yana nuna ka damu da shi ni kan kwana biyu ban gawa ne ba ina yake a sai ka damu da shi kenan jiya ban gawa ne ba amma ganka ba jiya ta wanda damu da kai ne zai tambaye ka wani ko shekara za a yi ba a gan kawai zai tambaye ka ba ka bai damu da kai ba kenan to manzo sama ya tafaqqadu ashabahu yana daga cikin makarimul akhlaq nasa yana bibiyan sahabbansa ina wani ina wani in bai ga wani ba ina wani ya je? ko lafiya sai a bincika in lafiya alhamdulillah ma lafiya ba a je a duba shi to sai tambaya ta wannan matan ina take faqalu sai suka ce mata ta eh, mata in namiji ne ya rasu mace ce kuma matan ta rasu kala sai ta afla kuntum azantumuni ba za ku ba za bani labari ba ba za ku sanar da ni ba matan nan a wata riwaya matan minan laili ta rasu da daddare ne shi yasa tun da daddare ne su ko ba sa son su je su tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci saboda wannan matan amma ka san inda wani daga cikin manya-manyan sabon sa ne kaga wannan za a tashe shi amma su su suke ganin ba bukatan sai an zo an tashe shi akan wannan saboda haka sai suka ce tare su da daddare ne mu har mun je mun binne ta mun mata sallah mun bunne ta yanzu wannan ma yana nuna makarimul akhlaq na manzon Allah ta sunan sai Allah manzon sama yana wuri wani ya rasu aje a masa sallah a bunne shi saboda sun san da zai damu bane amma yanzu kai kana shugabantar jama'ar wannan abu ya faru aka je aka yi ba kai maka ba sai ka kama fushi sai ka kama fushi manzala ta sama mutum zai je aure bai gaya masa ba yana sahabinsa sai dai ya kashi da turare na angwanci ta ya wannan fa sai ce ai na angwanci ne jiya na yi aure ne sadaki nawa kai to kai walima ko da akuya ne ka ga yanzu abokin kai je aure ya kai fushi in bai gaya maka ba fushi za ka yi to su sama babu ruwansa sai ce afala kuntum azantumuni ba za ku sanar da ni ba ba za ku sanar da ni ba za ku sanar da ni mana cewa ta rasu mu mata sallan tare faka annahum saggaru amraha kaman sun rina al'amarinta ne sun kankanta al'amarinta a in da sun girmama sha'aninta da za su ga manzar sama ko su jira sai da safe bayan asuba a ga manzar sama a sallan asuba sai a mata sallan to amma sai ba su gaya mata ba ba su gaya masa ba shine ma'anan faka annahum saggaru amraha kamar inji mai ruwan hadisin kamar sun sun rena sha'anin lamarinta ne a fa ka annahu haqqaru sha'anaha sun rena sha'aninta sun rena al'amarinta ji abu huraira saboda haka suna ganin matsayin ta bai kai sai an gaya manzala ta suma ba a ji abu ne ta kawai ko amrahu ko al'amarinsa in namiji ne qala sai ce dulluni ala qabrihi to kafin ya ce dulluni ala qabrihi arwa ruwa ibn kuzaima sai suka ce ya rasulullah karihina ko matat min al-layli fa karihna an nuqidaka da daddare ne ta rasu sai muka ji bara mu so mu tashe ka ba ba za mu so mu tashe ka kana bacci ba da suka faɗi haka manzo sama sai ce dulluni ala qabri ku nuna min kabarinsa ko kuma kabarinta ta fa salla alaiha sai suka nuna masa ta sai ya sake mata sallah wannan yana maka matsayin ta kenan sun mata sallah sun komai me yasa ba ku gaya min ba mun ji ba ma son mu tashe ka daga bacci kar mu takura maka to mu je ku nuna min kabarinta aka nuna mata kabarinta ya ya sahu da sabansa kuma ya sake mata sallah ko ya kara mata sallah kaga wannan yana nuna matsayin ta kenan sannan wannan hadisi yana mana a sai ana yi wa kabari sallah kuma ko da an taɓa yi an yi din kuma wasu su zo su sake mai bidawa an yi mata sallah kan a ne ta bayan an binne ta kuma a zo a sake mata a sake mata sanda wani ma in yana so zai iya sakewa har zuwa kwana arba'in riwayin da aka samu imama ya ce iya kwana arba'in muka samu gobe wani zai zo wani satin har zuwa kwana arba'in kama ce wani yana son ya mata sallah bai samu ba zai zuwa kabarin ya mata ya mata sallah ko ya mata sallah amma in ya wuce kwana arba'in to sai dai kai addu'a sai dai kai addu'a ba sama magabata suna sama da kwana arba'in an samu sun wa wani kabari sallah ba kuma mace sallah ba amma a ba malikiya ba a yin sallah akan kabari sai an bunne mutum ba masa sallah kuma ka ji tsoron kan in an tono shi za a samu gawansa ta fara rubewa in an bunne mutum daga bunne shi ba a masa sallah ba za a iya tono shi kenan a masa amma ana tunanin ba a masa abun nan gawan za ta iya canjawa to sai a zo a yi wa a yi wa kabarin sallah wannan akwai wannan a masaban malikiya ibn rushd yana cewa wa kullu madfunin bila salati fa qabruhu ka misli tilka dhati ala al-qubur tajibu salatu kaza rawa an malikin ruwatu duk wanda aka binne shi ba ma sallah ba to kuma kabarinsa kaman gangan jikinsa ne kan kabarin ya waje ba a masa sallah haka masu riwaya suka rawaito daga imam malik ana iya masa sallah kamar a ce misali ko ya bai daɗe da musulunta ba da su a garinsu kuma duka kure ne suka je suka binne shi shi kina sai a masa sallah akan akan kabarinsa ko kuma jahilai ne su sun dauka ba sai an yi sallah ba binne aka ake yi na ma sai a je ai ko an rasa masu sallan aka binne shi aka daga baya aka samu sai a je a masa a masa sallah sai ce sun abin nan fadalluhu fa salla alaiha sai mata sallah sun qala inna hadhihi alqubura haqiqa waɗannan kaburburan mamlu'atun zulmatan ala ahliha suna cike da duhu ne ga masu ita wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alayhim Allah yakan yi musu yakan haskaka wa'annan kaburan da sallan da nake musu ko da addu'an da nake musu muttafaqun Alayhi, bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi wato ko da akwai dufai a cikin kaburburan idan manzo sama ya musu sallah sai gaba ɗaya a haskaka haskaka wa'annan kaburburan saboda sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana nuna mana mahimmancin wato tsaftace masallaci muhimmancin tsaftace masallaci kuma ne zuwa su hadisi manzon amara an tunazzafa al-masajid wa tutayyab a tsaftace masallaci kuma a sa musu turare ya zama suna kanshi in ka je wasu kasashe masallaci ya fi gidajen wasu gewa za ga an masa abin nan shimfiɗa mai kyau an gyara shi ana fesa masa turare so mu kuma galibi gidajenmu in mawadata ne to ya fi masallaci kyau to ana buƙatar tsaftan masallaci sannan yana nuna mana mahimmancin wato aikin alkhairi ko ya yake kana yin sa kaga wani zai iya rena sharan masallaci ya ɗauka ba wani abu bane to amma sharan ne ya bata wannan darajar har man sama ya zo ya mata sallah akan kabarinta so da haka la ta kiran da min al-ma'ruf shay'an kar kare na aikin alheri ko ya yake ko ya yake baka san da wanne ne zaka samu daukaka da kusanci zuwa ga ubangiji ta'ala wani abun sai kare na shi amma sai zo shi so bi kusan ka wajen Allah ta'ala wani za ka ganshi kaman babba ne amma ya gaba da wani tasiri so da ka yi alkhairi kowanne ka dinga yi kada ka kada ka na aikin alkhairi sannan hadisi yana nuna mana mahimmancin bibiyan abokanin zama in nace bibiya shine tambayan su ina wane wane har yanzu bai zo ba wane yau ba nan ne wane ya yi tafiya ne ka samu labarin sa baka kira shi a waya ya yau ba mu ganka ba makwacinka a kasuwa bai buɗe shagonsa ba wuni guda ake baka tambaya ba ko lafiya baka kira shi a waya ba ya wane baka fito ba ka ga abokantaka babu abokantaka nan makwataka kuma ta yi muni saboda duk lokacin da ka rasa wani na kusa da kai baka gan shi ba to sai ka tambayi labarinsa ka samu wayansa to in baka samu baka tambayi yan uwansa ko makwabta ina labarin wani me yana shi fitowa ne ko yayi tafiya ne a ya tafi Kano ne sayan kaya ko Lagos ko makamancin wannan ko yana da biki ne ko an masa mutuwa ko bai da lafiya kaga dai ka bibi halayen sa san halin da halin da yake ciki sannan hadisi yana wani muhimmancin mukafa da addu'a wato idan mutum ya yi abun alkhairi a saka masa da addu'a sharan masallaci ke shi ta samu addu'ar manzala ta sama zai mata sallah idan mutum maka abun alkhairi sai ka saka masa da addu'a kamar yadda ya zo a hadisi man sana ilaikum ma'rufa fa kafi'uhu wa illan tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta alamu, annakum qad kafa'tumuhu duk wanda ya maka abun alkhairi to kai ma ka saka masa in baka samu abin da zaka bashi ba ko zaka masa ba Ka yi masa addu'a har ka tabbatar da cewa ka saka masa ka haka ake bukata yace qawlu imamu nawawi yace qawluhu taqummu da yace taqummu nan huwa bi fathi ta'i dai wata un fataha wa dhammi qaf dai wa qafun din dhamma ai takanusu Tana shara kenan wal qumamatu al kunasa shine shara bola shine qumama shine gargaliya ake cewa gumama gumama wa azantumuni bi maddil hamza ayo hamza din madda ce a karkace azantumuni azantumuni ai a alamtumuni kun sanar da ni na ma da kun sanar da ni in zo in mata sallah hadithi na gaba wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwabi law aqsama ala allahi La'abar, abarrahu rawahu muslim wannan hadisin imam muslim rawaito shi wa anhu shi ma daga abu hurairah radiyallahu anhu Allah ya dade shi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا تسمع يتي رب أشعث akan samu mai buguza gashi a gabara mai kura a jikinsa madafu'in bil abwabi wanda ake ture shi a kofa a hana shi shiga ko a kore shi lau a kasama alallahi amma da zai rantse da Allah akan wani abu ya faru la'abarrahu da Allah zai kubutar da shi ba zai kafara ba wannan abun zai faru saboda matsayinsa a wajen ubangiji subhanahu wataala wannan hadisin shahararre ne wato akan iya samun mutumin da ba dauke shi kuma ba ba ga jirginsa ba da kura zakin sa ko ta kai shi bai ma in ka zo shiga kofa zaka ture shi ka shige ko ya zo kofar gidanka za ka iya koransa tafi ka bani waje amma da zai rantse da Allah ya ce wallahi yau za a yi ruwa kuma sai a yi ruwan dokar ya kafara saboda matsayinsa wajen ubangiji tsara ko da zai kaga hannu ya addu'a ke ya Allah ka kai mana kaza ka dauke mana bala'i kaza ta ce Allah ya dauke bala'i saboda mai saboda matsayinsa wajen ubangiji subhanahu wataala wannan shi ke kenan karkare na mutum ko karkare na shi ko ya ka ganshi kila wani bawan Allah ne kila waliyin Allah ne idan ka je ka taba shi sai ka tabo bala'i ka tabo masifa sai Allah ta'ala ya jarrabe ka saboda ka kaddara da dukkan mutum bi imani kan mutum wanda yake wato ainihin musulmi da aka ce rubba ash'asa kalmar rubba wato tana zuwa da nuna abu mai yawa tana zuwa da kaɗan kuma rubba ash'asa zai iya ɗaukar ma'anan da yawa mai bugu gashi ina ana samun irin su da yawa rubba kuma zai iya ɗaukan akan samu kaga kaɗan kenan ba wai su ne da yawa ba wataƙila wannan shi zai fi dacewa akan samu kaɗan ne a yi ana iya samu wanda baka ɗauke shi komai ba ko sai ya zama sai zama wani abu ash'asa shine wanda gashinsa wato a wargaje bai tace kansa ba bai shafawa kan mai ba gashinsa wani iri haka in ka ganshi dai kawai baka ga wani mutum ne mai kima ba amma kuma sai yana da daraja a wajen ubangiji subhanahu wataala wataƙila talauci ne yasa shi ya zama ya zama haka ne eh bai da man da zai shafa ko ba da yadda zai tace zai tace kansa ba wai kazanta bane don kazanta a shari'a kam ba ba a bukatun ta ana son mutum ya dinga tsaftace jikinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tsaftace jikinsa sannan kalmar rubba tana zuwa a farkon magana ne kuma na kira ne yake binta rubba ash'asa rubba rajulin rubba ɗalibin ta zo a farko sannan kuma duk sunan da zai bi ta ya zama na kira ne ba ma'arifa ba wa rubba ta'ati أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة رب تنازوها دائما أفركم مغانا باسنا لكي من تفي في نكرة واندبا واندبا معرفة بعد da aka ce madafun bil abwabi ma ya nuna maka cewa bai da kima bai da daraja a wajen mutane amma kuma saboda sa, wajen ubangiji subhanahu wataala ya karrama shi ya kare shi daga kafara ya nuna matsayinsa a cikin al'umma inda zai rantse Allah yayi abu kaza kuma sai ubangiji ta alai wannan abu hadisi na gaba wa an usama radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala kuntu ala babil jannati fa idha ammat man dakhalaha al mahbusun غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عمت من دخلها النساء wannan hadisin daga Usama bin Zaid radiyallahu anhu Allah ya dade shi yaron gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qumtu ala babil jannati yace na tsaya a kofar aljanna kenan lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi ko kuma Allah ta'ala ya nuna masa aljanna domin kaga ya ga aljanna da ya je Isra'i da Mi'raji da wuta duka sannan kuma yana yana sallan abin nan eh, kisfiyar rana shi nan sai aka nuna masa aljanna ga ta nan a gabansa ya kai hannunsa zai tsinko dibino sai kuma aka nuna masa wuta sai baya baya sabai suka ce asala muna sallah mun ga kayi gaba kuma ka sake baya baya yace ai gaban da ne aljanna aka nuna min sai ne haka da tsinko nono na dabino da na tsinko shi da sai kun ci gaba ɗinku to sai aka hasku aka nuna min wuta kuma sai ne baya baya ce walam ara kalyomi fi shari wal khairi qatlu yace ban taba ganin alkhairi da yafi wannan ba a wannan rana ba taba ganin sharrin da yafi wannan ranar ba alkhairi da ke aljanna sharrin kuma wutar jahannama sau da haka kenan ya tsaya kofan aljanna yace fa iza ammatu man dakhala sai gashi mafi yawan wanda suka shiga aljanna nan almasakinu miskinai ne ina ma kusa kudin suke amma kalman amma tana iya daukan duka tana iya ɗaukan mafi yawa na sassauta ta nace mafi yawa nufi yawa amma in ka ɗauke ta masu yawan ma duka ma za zai ba nan zai fito fa idza ammatu man dakhala al masakin sai gashi aljanna duk wanda suka shige ta miskine ne gaba daya ba mawadaci ina mawadatan suke ko dai suna wuta wasunsu wasunsu kuma suna checkpoint ana na ana musu bincike <laughs> eh, su sun su kashi biyu wasu suna wuta wasu ko su ana musu bincike ba su shiga aljanna ba shi yasa ya ce wa ashabul jannati mahbusun su yan aljanna wa ashabul jaddi afwan wa ashabul jaddi ma abota kuɗi aljaddu shine kuɗi wala yan fawzal jaddi min kal jadd wa ashabul jaddi ma abota kuɗi mahbusun su kuma suna tsare suna tare ba su shige ta ba kaga kenan miskini shi da ya zo za a ce ka shige bai da kana da yawa ai kamar za ka hau jirgi ne in baka da kayan awo mai matsalanka sai ka wuce kawai wanda yake da kayan da zai auna kuma sai ya shiga layi ka gani a gwada a gwada kila kilonsa ya yawa sai ya biya ko a ce zai rage wani kayan kaga zai bata lokaci amma baka da kaya baka da bata lokaci to su masu kudin nan suna da kaya ne don akwai lissafi wannan naira nawa ka same ta a ina ka kashe ta wa amma lihi min aina kasabahu wa fi ma anfaqa a ina ka samu wannan kudin kuma a ina ne zaka a ka kashe su a ina ka kashe su ya zo a hadisi hadisi ingantacce hadisin tirmidhi manzo kuma ya ce yadkhulul fuqara yadkhulul fuqara aljannata qabla al-aghniya'i bi 500 fakirai za su shiga aljanna kafin mawadata da shekara ɗari biyar miskinai sai sun shiga aljanna da shekara ɗari biyar kafin mawadatan ‘yan aljanna ‘yan aljanna mawadata su kuma ko mawadata ‘yan aljanna kuma su shiga aljanna eh, sai sun ɗanɗana ta sun ci moriyanta na shekara ɗari biyar kafin mawadata su shiga me yasa saboda bincike da za a musu bincike cikin shi yasa manzo sama ne cewa wa ashabul jadd mahbusun an tsare su ai mahbusun lil hisabi an tsare su don don hisabi wa ghayra anna ashabin nari kad umira bihim ila nas tare da cewa su yan wuta kuma an riga an yi umarni da su su tafi wuta wayanne kenan yan wutan mawadata kenan duk wanda aka tsare a nan kusan aljanna ne shi dan wuta kam in ya zo to ne tsare shi za ka yi su yan wuta mawadatan wayanda suke yan wuta su da sun zo babu babu wani ciki eh, babu babu a ta lokaci ai an ta lokaci shekara ɗari biyar ai sun samu me sun samu surarawa ai da sun zo kawai za a da da su wutar jahannama domin su rahama ne su kuma wannan tsarewan a wajensu so da haka in sun zo shi su tafi wuta su amma in aljannan ne da aka tsaya ana binciken su to su ne za su tsaya shekara ɗari biyar kafin su je su riski riski ne yan aljanna na fata mun bayyana shi ma nan gaira anna ashabal nari umira bin ila nan ai ashabal nari min al aganiyai masu yan wuta daga cikin mawadatan kuma su kan fa ba wani tsarewa sun riga sun tafi sun tafi wutansu don tsare sun so kuma rahama ne a wajensu an tafi da su wuta amma yan aljanna ne aka tare ana musu bincike bayan shekara ɗari biyar sai su je su shiga su shiga wutar abin nan su je su shiga aljanna su je su sadda miskinin to amma miskinin bakar ku ɗauka su ba yan wuta a cikin su suna akwai yan wuta to da haka kamar yadda mawadatan yan aljanna abin nan yan wuta mawadata in sun zo za su tafi wuta ne to haka miskinin ma yan wuta da sun zo wuta za su tafi ta wani bincike za yi in sun zo kuma in yan aljanna ne za su wuce aljanna to sai ya zama mawadata mutanen kirkin su ne za a tare su za a tare su to wannan eh, shekara ɗari biyar ɗin ne rabin yini don karkai mamaki Shi ne rabin yinin rana ɗaya na lahira amma yanzu a lissafa a kwanakin duniya kuma shekara ɗari biyar ne amma a ranakun a ranar lahira kuma zafin yini ne shi yasa da aka ce na la sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne aka ce zai wa mutane yuhasibun nasa nisfa hari ko nisfa yomin ko fi nisfa yawmin ina mutane hisabi a rabin yini rabin yini shi ne shekara ɗari biyar ma'anansa kenan a mutane da za yi wa hisabi mawadata su ne ƙarshe saboda kayan da suke ɗauke da shi su kawai na sun riga sun wuce kawai sun tafi sun tafi aljanna to yanzu da kai kuɗi da kai talauci wanne zai fi kenan wanne za ka zaba tsare ka shekara ɗari biyar baka tafi aljanna ba ko kuma kawai da ka zo ka wuce kawai wanne ka fi so na'am to kaji masu son kuɗi suka ce kai kuɗi <laughs> to da za a yi ƙuri'a nan yana ga masu cewa ai kudin nan za su fi yawa eh. za su fi yawa tabbas hmm. <laughs> ko dai a ɗanyi kuɗin daidai wa daida dai ba kada dai kada su yawa binciken ya abin nan daidai daidai daidai dai hmm. to wai wani hankali sai a rabu biyu <laughs> to bari mu baka zuwa rana to sai ka gaba tilali <laughs> da cewa aka yi masu kuɗin nan ba su shiga aljanna ba to in ka zaɓi kuɗi wannan ya zama aibi sosai mm, amma tun da za su shiga ɗin za a tsare su shekara ɗari biyar ne idan ka ce kai ka zaɓi kai kuɗin sai mu ce to son duniyan ka tafi ta zaidu ko amur ko bakaru <laughs> amma ba za a ce kai laifi ba domin wannan kuma zai ba wai yana nuna cewa su masu kuɗi aljannan su ba ta kai ta talaka ba ne a zai iya wa kai kuɗin kai aikin alheri ka gina addini kuma talakan ya zo ya riga ka shiga aljanna kai kuma ka zo sai ka wuce shi kila yana hawa na goma kai kuma ka tafi hawa na casa'in. saboda ayyukan ba iri ɗaya bane ya fi ka ibada ko ya fi ka aikin addini akwai ya zama haka so Allah ya halin dai ubangiji ta Allah ya a wani wasu alkhairi sai dai shi talauci kuma ibtila'i ne eh ba in talaucin kan babu wanda zai so shi in mutum sai maka yana son zama to ka binciki kwakwalwansa ne eh, dan dan wannan kan baka take ma ka bauta Allah inda ya kamata ma Allah ta'ala ya samu dace sai yace abin nan wa qumtu ala badin nari manzo sun yace to na tsaya a kofar wuta kuma kishiyan aljanna kenan fa iza ammatu man dakhalaha an nisa'u sai gashi mafi yawan wanda suka ai shiga aljanna mata ne Sabon nan wuta afwan na tsaya a kofar wuta fa iza ammatu man dakhalaha an-nisa sai gashi mafi yawan wanda suka shiga wuta mata ne nan ko ba za ka ji wanda suka shiga mata bane don in ka baje haka to ya zama maza ba su shiga wuta ba kenan kuma akwai mata 'yan wuta abin nan maza 'yan wuta to mata cewa su suka fi shiga wuta me yasa akwai hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da ya shahara manzo sama da leka wutan sai ce ya masharan nisa'i ya na musu wa'azi ya masharan nisa'i ta tasaddaqna fa inni ra'aytu aktharukunna fi an-nari ya ku mata ku yi sadaka na ga mafi yawancin ku ƴan wuta ne na yawancin ku to wata mata ta tashi ta ya rasulullah me yasa suka zama ƴan wuta manzo sama ya ce yakfurna suna kafurcewa tace ayakfurna billah suna kafurcewa Allah ne ya ce yakfurna al-ashira suna kafurcewa miji duk abin da miji ya yi baya gwaninta wato ba sa gode wa miji kenan shi ne ma'ana sa suna buturce wa miji ikilau a hasanta ila hunna dara sun alminka minka an qalan mara aiki minka khairan kadu. da za ka yi shekara kana mata wata ran sai baka mata ba ko ka san fata mata sai ka ce me ka taba mini me ka taba mini wannan shine buturcewa kaga bata gode na bayan ba kenan bata gode na bayan ma to duk matan da ba ta mijinta godiya ba ta kama hanyar wutan jahannama ka duba ba a ce suna shirka ko suna kaza duk sai aka dawo kan maganan maganan miji maganan miji wata tana can ko da za ta samu rabi ki rabin rabi ma ita tana murna kamar ta shiga aljanna ta risa da kuma kin samu kina ta renawa kina ta abun nan ba sai gode wa Allah subhanahu wataala a wata riwayan manzo sama ya ce wa yaksirna la'ana bayan suna butulcewa mijin kuma suna yawaita tsinuwa su tsinewa wannan har su zo suna tsinewa kanta tsinewa kansu ka ke nan yawan tsinuwa ba abu ne mai kyau ba mumini ba tsinuwa laysal mu'mini bi ta'ani wa lalla'ani wa lafashil bazi barri Allah ya ce mumini ba mai yawan sukan mutane wani ba mai yawan tsinuwa bane ko ba mai ba mai ba mai alfasha bane haka ba ne ba ne abin nan ba yawa ba ne yawa bane ke nufi wannan siratun balaga ne laysa ala babiya mumini ba mai sukan mutane bane ba mai tsinuwa bane ba mai alfasha bane to kaga su ko mata suna yawaita tsinuwa to wannan tsinuwan shi yake kai su shi yake kai su ta jahannama ya zo a hadisi la'anul muslimi ka katihi la'antan musulmi kaman kashe shi ne la'anul mu'mini ka katihi kaman ka kashe shi ne hukuncin ka idan ka idan ka tsine masa wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari don sun suka rawaito shi wannan ma yana nuna mana falalan miskinai ko idan a duniya ana gaba wasu bane to fa a lahira kuma wasu abu ne su idan suka rike imanin su shi sa aka ce su za su shige ta da wurwuri ma ita ita aljanna din masu kuɗi kwa da ake ganin suna da daraja a nan duniya don an je lahira kuma sai su dinga hango miskinan nan suna ta wucewa hankalin su yana tashi ko za su shiga ko ba za su shiga ba Yake wal bi fathil jimi yayi wa jimin fataha ai al wal gina shine rabo da wadata kalman aljaddu tana zuwa da ma'anan kaka tana kuwa zuwa da ma'anan wadata tana zuwa da ma'anan kuma ɗaukaka duka wannan bijaddin bijiddin la bijaddin kulli mujdi wa hal jaddin bila jaddin bi mujdi so da haka ga ba abun nan ba da kakanka ne zaka samu zaka samu ɗauka da kokarinka ne kake samun ɗaukaka ba da kakawa kaka baya ba da ba ba da ɗaukaka so da haka aljaddu yana zuwa da ma'anan ɗaukaka yana zuwa da ma'anan kuɗi wadata yana zuwa da ma'anan kaka shi yasa wala yanfa'u Allahumma la ma'niya lima a'taita wala mutiya lima manata wala yanfa'u zal jaddi kal jaddi ya Allah babu wanda zai bada abin da kana la mutiya lima manata kuma babu wani lamaniya lima a'taita ba ne hana abin da ka bayar wala mutiya lima manata babu kuma mai bada abin da ka hana duk abin da kai niyan barwa ba wanda ya sai hana in baka barwa ko ba mai barwa sai ce walayan yanfa'u jaddi min kal wannan yana daga cikin hadisai masu alam fassara Walayan yanfa'u zal jaddi aljaddu na ƙarshen nan shine fa'ilin al dukiya la yanfa'u jaddi baya amfanan ma'abocin dukiyar minka daga azabar ka sai dai yana da imani don kuɗin mutum kenan ba za su tseratar da shi ba ranar kiyama yau ma la malun wala banun illa man atallaha da qalbin za ka sai dai in kana da imani kaga aljaddu a nan wadata ake nufi ba ba ba kaka ba ne ba ba na kaka ba ne so shi yasa anan yace alhazz wal ghina alhazz rebo wal ghina da wadata wa qawluhu mahbusun ay lam yu'zal lahum ba'du fi dukhul janna. lam yu'zal lahum ba'du fi dukhul janna. lam yu'zal lahum fi dukhul janna. ba a musu ilin su shiga aljanna ba ba'du sai daga baya wannan nuna da su za su shige ta kenan sai ka kira wannan dalibin ilimi lam yuzallahum ba'du da aka ce ba'du nan ba ce ba'da ba sai yake nuna nan gaba za su shiga aka ce aina ibrahim sai ka ce lam ya'ti ba'du ina ibrahim yake sai ka ce bai zo ba ba'du sai daga baya kenan da zo ba sai ka ce sayati ba'da zalika ba ba'du nan kawai ya nuna zai zo nan gaba lam ya'ti ba'du bai zo ba daga baya zai zo bai zo ba tukunna kaman ba wace cewa bai zo ba tukunna ina ana tamanin zuwansa in yace bai zo ba ai shikenan wannan kuma ba ba tamanin zuwansa shi yasa ana yace lam yuzallahum ba'du fi dukhulil janna ba a musu izin su shiga aljanna ba ba'du sai daga baya da su shige ta don gargace mawadatan kuma wuta kawai za su tafi gaba ɗayan su ba ka hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المال إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصائب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقال يا جريج فقال ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقال يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المميسات وانا دوغان حديث لقى أبو هريرة رضي الله عنه الله يددش عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى من ذات ما قال لم يتكلم في المال إلا ثلاثة باب وندي مغنى أسمم قويو سيمتم أكو wato anan jinjiri ake nufi almadu muna cewa tsumman goyo a hausa amma ba lalle zama na goyo ba abin da ake nufi tsumman da ake ɗaukan yaro da shi jariri don wasu ƙabilun ba su san ma ne goyo ba ba goyon mace ko laraba nan ba sa goyo mu ne muke da goyo amma yaro kan dole akwai tsumma ko goya shi aka yi ko rike shi aka yi ba rike shi haka dole akwai wata tsumma ita ce almahad kuma na sama ya ce babu inan babu wani jinjiri da ya yi magana sai guda uku annabi isa da sahibu juraic da yar wata mata da take shayar da shi guda uku ya faɗa to amma an samu a kisan ashabul ukhudud akwai jinjirin da ya yi magana kuma hadisi ne ingantacce a kisa annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi ba hadisi wani amana cewa shahidu yusuf wannan mutum da ya bada shaida ya ce a duba rigan annabi yusuf ta gaba ta abun nan ta tsage ko ta ba don a gane shi ya nemi matan nan ko ita ta neme shi sai aka duba ta tsani a yana gudu tana ne ta yaga masa riga wasu sun ce jinjiri ne to idan akwai wasu jinjiraye da suka yi magana ban da wa'annan guda uku to ya manzala ta suma ya ce lam ya fil madi illa salafa jinjiraye uku ne kawai suka yi magana amsan ne yana nufin a cikin banu isra'il a cikin kabilan banu isra'il ya guda uku ne sauran kuma ba a cikin banu isra'ila bane na farko isa na maryam annabi isa dan maryam isa shahararriya ce maryam ta ɗauki ciki ba tare da namiji ya sadu da ita ba ko shakka babu ta zo da shi yahudawa suka gani za su ce mata karuwa ce ta yi zina ne ta cikin wannan abu ne ya sa lokacin da ta ɗauki cikin Allah ya kaddara mata cikin ta je bayan gari tana roƙon mutuwa ne ta ce ya rabbi abin da mitu abla haza wa kuntu nasiyan mansiya to da ka tana roƙon Allah ta'ala ta mutu ta zama an manta da ita ma a duniya gaba daya amma Allah ta'ala ya sa kuma ta cikin kaga mata gada na cin 'ya'yan itatuwan dibino da sauransu da ruwan da ta samu shikenan kuma dole za ta shigo gari ba za ta rayu a jeji ba ubangiji ta lace duk wanda kika haɗu da shi idan ya tambaye ki a ina kika samu yaro ki shiru kawai ki ce bara ki magana to abin nan karki magana kin yi bakantin babu magana ki shiru shikenan ko aka tazo yahudawa ko kaga dama shari suke nema su ba nasara bane dangin ta ma zo ka ce ai kawai kin zo da wani abu wanda yake mummuna babanki mutumin kirki mahaifiyarki ba karuwa ba ga shi kin zo da ta babu miji ma'ana ta yi cikin shege kenan ita kwakwar ta nuna yaron tana nunawa shi nan sai suka ce ya za su yi magana da yaro wanda yake wanda yake tsumman goyo wato shi ma wannan da muke cewa ta nuna shi haka du'a al'adar mu ne cewa muna kaddara kaman goya shi tai amma ba lalle goya shi tai ba zaiwa tana rike da shi a hannu ne fa asharat ilaihi sai ta nuna shi kaga ba a faɗi inda a gaba ne ko a baya sai ta nuna shi shine suka ce qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabila za mu iya magana Kana magana da yaro ne kaga nuni kenan ba magana bane inda nuni magana ne da zai zama ta karya alkawari da cewa Allah na ba kancin ba za ta yi magana ba za ka nuni yanzu idan kana sallawa ne zo zai da wani abu sai ka ce dauka kamar sa haka in ya tambaye ka kaza kaza in eh ne kai haka in ba haka bane kai haka ko ka girgiza kai haka duk ba kai ba kai magana ba sallan ka kai in kana son ya tashi kamar sa haka ya ta in yana tsaye ne zauna sai kai haka duk ba ne magana matsala Allah ya dai in ka motsi ne to wannan kuma ka wani aiki da yawa a sallanka to amma kurma idan yayi magana to shi wannan kam in yayi irin wannan isharan to magana ne wal aqamul aqrasu in ashara fadaka annu ma ibara shi magana ne wannan yana nuna mini kaman wai lokaci to annabi Isa dai sai magana yazo yayi magana a cikin abin nan a cikin tsumman goyon yace shi bawon Allah ne Allah ta'ala ne ya aiko shi abin da ya sanya shi annabi ya sanya shi mai albarka duk inda yake ya umarce shi da sallah da sauransu ya kasance wato ainihin jabberi ba wato mai girman kai ba ya yi bayani ya yi magana ya kubutar da mai mahaifiyarsa daga nan aka gano cewa lalle mahaifiyarsa ba ba karuwa ba ce ba wai zina ta yi ta samu annabi annabi isa alaihi salatu Sau saboda haka wannan wani ikon Allah ne Allah yana da damar ya ikon sa yanda yake so da ubangiji ta Allah ya ga dama da duk mutane nan gaba mu zai halicce mu da kalman kunni kun ku kasance kowa sai ya kasance kaga ba bukata ce wani yana da baba wannan yana da mama yanzu mala'iku suna haihuwa ne la yatanasalun ba sa haihuwa da suke yawaita da kalman kun ku kasance kawai kuma su suka fi yawa sun fi mutane yawa Wai wa ma da junuda rabbika illahu babu wanda ya san ubangijin ubangijinka sai shi saboda kaga kenan suna karuwa da kalmomin kuni yanzu irin wasu tsutsotsi da zaka gani da wasu kwari kana tamanin haihuwa suke ni? Allah ta'ala ya ga dama halittarsa ba sai an samu tanasul ba ba sai an samu haihuwa ba amma dan adam sai kaddara masa wannan amma shi ma sai kasa shi kashi uku baban mu annabi adam gaba daya wa haife shi ba namiji ba mace tabo ubangiji ta'ala ya ya ya ya hada da tabo kasa ne da ruwa aka kwaba Allah Ta ya sa aka kwaba ya busa annabi Adam rai shikenan sai sai gashi ya zama basharan sai gashi ya zama mutum sai gashi yana magana sai gashi ya tashi daga tabo ya zama nama da jini da tsoka da kashi kuma mai kokolwa mai magana kuma da kalman kunni kun to kaga wannan wani ikon Allah ne inda aka dama kuma kaf mutane haka zai yi su aka zo annabi Isa alaihi salatu wasallam sai shi kuma aka yi shi da uwa babu uba wato ba wani namiji da ya sadu da maryam ta ɗau cikin annabi isa ya aka yi cikin ya faru kalman kunne kun kasance annabi isa in cikin annabi isa kasance sai kasance a mahaifiyar a mahaifar mahaifiyarsa maryam alaihi salam to kaga ita ma wani ikon Allah ne kawai ba wannan shi yasa ubangiji ta ce inna masala isa inda Allahi ka masali adam khalaqahu min turabin sun maƙala lahu kun fayakun misalin annabi isa kama annabi adam ne Allah ya ce annabi adam da turba yace kasance sai kasance to shi kuma annabi isa ma ba turba Allah ta yace kasance sai kasance shi yasa abangi ta yake cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum annabi isa kalmar Allah ne da ya jefa maryam ita wace ce kalmar ita ce kun kasance saboda haka sai ya sai ya kasance ruhi ne daga cikin rayuwar da Allah ya halitta to kenan annabi Isa ba shi ne Allah ba kuma ba dan Allah bane kamar yadda wato nasara suke faɗa kuma ba ɗan shege ba ne kamar yadda yahudawa suke faɗa a bawan Allah ne shi yasa da yi maganin ya karanta sai ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan kaga ni bawan Allah ne Allah ya bani injila kuma ya sanya ni annabi yace ni bawan Allah ne kaga ya nuna shi ba Allah bane kuma ba dan Allah bane sannan ya nuna cewa shi ba ɗan shege bane domin ya kubutar da mahaifiyarsa cewa ba ta yi zina ba shi yasa yayi magana a wannan mujiza ce abin da ba a saba ganin sa ba sauran mutane gaba ɗaya sai Allah ta'ala ya kaddara halittan su daga namiji da da mace daga nan kuma haka ake tafiya kafin annabi Isa haka ake tafiya miji da mace annabi annabi abin nan Hawwa an halitta ta daga bangaren namiji babu babu mace daga karkarin annabi Adam aka halitta ta annabi Isa kuma daga bangaren mace babu babu bangaren namiji sauran halittu kuma kowanne miji da mata ne suke haduwa shikenan sai su zama na ki da mace sai ya hadu shikenan sai a haifi haifi yaro sai a dauki ciki idan Allah ya kaddara lokacin da mutum ya sadu da matarsa in Allah ya kaddara haifuwan wannan koyayen da suke cikin manin su ne za su zama ciki in bai kaddara cikin ba kuma su ne suke zama jinin haila jinin al'ada sai ta dinga zub shi kawai ya sa mace in ta dauki ciki kuma sai al'adan ta ya tsaya ai bata ga wata ba bata ga abin nan ba bata ga jini ba a wannan watan to kenan akwai alama akwai ciki kenan sannan kuma Allah ta la kan halicci mace ya kan halicci kuma namiji ya zo a hadisi idan mani namiji shine ya fi yawa to za a haifi yaron zai zama zai zama namiji idan mani mace shi ya fi yawa to yaron sai ya zama mace idan kuma namijin shi ya fara kawowa to yaron sai ya kama da babansa da baffanunsa idan macen ita ta fara kawowa kawo mani kenan yaron sai ya kama da uwarsa ko da kawuninsa wato dangin uwarsa kenan wannan ta hikima ne na ubangiji subhanahu wata'ala to wannan shine yadda aka bi aka halitti yadda aka halitti annabi isa wanda ta bambanta da yadda aka halitti wato ainihin sauran wato mutane gaba daya so wannan hadisin dogo ne insha Allah rana ta idan mun zo sai mu karisa sauran kissocin wato guda biyun da abin da yake da alaka da shi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh